الله يحفظه ويجاهده ويستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الإسلام الرحيم من بين الحماية المسلمين ويكلم الناس في البال سمعنا النساء باسمه ومسلمين وبدا تكسيرا منادينا كريم وكان نحن من التنسيق يجرم باسمه ومسلمين مكانا ومن الصالحين سمعنا مبارك ثم يعلم za ka yi magana a kan mala'iku sannan muka yi magana a kan bidan saboda magana a kan annabi isa alaihi salam tana da alaƙa da sunan alaƙar ko ita ce lokacin da ta lero ya kawai ke zarta da shi a gidan duniya da aka bayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata da annabi isa da Maryam sannan annabi isa zai kasance a goma ذاك رجلا يتبنى أحسن عن نبي عيسى الملك أما لا ممكن عن نبي عيسى هل هو فعل الله سبحانه وتعالى هل هو آية سهم سند الجنة لكن لم تكن آية سهم سند الجنة أحب آية سهم سند الجنة إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك لا تكلمنا عن الإسلام تقوم به تقوم أما بين أن سبحانه وتعالى على الجنة من يعرف وين ممكن أن أحسن أي فترة تتبع الله سبحانه وتعالى أن مكتب موسى أن يداوم وكما قال أن صلى الله عليه وسلم يفعل به ولا يحسن لا تداوم على ذلك الدين ولا يحسن بيوم يا أيها الذين آمنوا حين يعلم بيتكم المسجد نقصد المسجد وساعة الدول الإمام الكبير وما إذا تناولت الكوثر فيتكون أبواب إلى هذا يقول القيامة ما يتجوز أوساع اللي أنا كنت عرفت ولا كنت ونقول قلت أن جواز الاستهلاك كنت كنانا فاعل كثيرا نقول متبني أيضا لا تتباوى يوم الإيمان أنا لكن يقول الله تعالى عليهم ان آية آية تعلمون أن الإجابة قالت ربي أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له كفوا من يخلق سنة ملائكته كثيرا لدي يديه يالو sannan yaron ma Allah ya sa mai suna al-masihu isa da zama wala sai ka wannan abu ya zama ya wata da ayoyi ne ko maryam yadda ta take yin wannan ولكن تلك قالت ربي عنا يقول يا أن لا يستمع أنا أسأل يا رب لا يمكنك يا رب فلا يقول فإذا هو يكفي ba mu kuje da wuta ba ba sai kawo wuta a kanya za mu ga wannan wata da ba ku wannan ne da kuma za ku gudun ba su mai kan cewa da zai yi ba mu kuma ne kamar sai ka zauna ku haka wa ga Allah ya yi ma ku ne إذا قضى أمر فإنما يقول له كفر. إذا لا يجوز أن يكون samun da malaikun ta wata daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya abu na da yawo da mu qala fi munajata sai take cewa kana roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ga Allah rabbi Allah ya kuni ya ubangiji sai ya samu ولم يمسكني بشر على أسرار ولا وجه يتمشى فانا إن كثرت وتكون كيف يؤجل وآخر الله فيا لا تسمون يا جبريل وأنا لست بذات زوجي العالمي وذات وسط سبق وجهه ولا من عزمي أن أبحثه فمن لم تبين أجل ولا فلمن فيه الله عليه ولست بغيا أنني فأثار امتحان العالمين فقال له مالك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال سي ألا سي ملائكة أن أيدي ما تأخذ وتأخذ كذلك الله يخلق ما يشاء حتى أن عبادة أبو زيد وإلى أن أمر الله له حتى أن الجن جن والجن لا يمكن شيء ما صنعوا في بدر الأمر وسوى هؤلاء بقوله sannan kuma a yau sai sana da faɗi ya kuluku malaysia Allah ya lalata na abu da ya yi wani mai kun da ke yau Allah yana halitta abu da ya yi shi Allah ya lalata abu da ya yi wannan na gaba ku yi isa da zakari a wani shi ba su isa da zakari malamai sun ce Allah kuma kana a kan wajen isa da zakariya ya ce ya faru da ya sha saboda a kan zakariya لتقوم على المسلمين عليه السلام بعث له لغايه وسائل التلفون على الصواب الذي لكن ليس يمكن ان لا يكون ذات الى

كل شهر قدر بايا والكفر مرضي بايا لو تدر جل سلاك إنه في كانت جل سلاك بلا ولا سلاك إما أن اليوم بحاجة عزيزة قلت أن الله تعالى يسوق إلى وصول الملائكة والملائكة تركت من أن يكيد والملائكة تركت من أن تغير تركت أن يكيد ولا أخلاق المسكين اللهم أن الخلاق يبرر بالسلسلة الدنيا لما كان يقول لما يجيه لما يجيه تسجيل إذا أما الفضل يجي أو يبعه لا لا شيء لك تسجيل وقال تعالى على السواء إذا ألا يجب على أمره لا تسلم يبقى من الإسلام أما من الإسلام تسلم بين العلم فإذا تقوى الصورة أن الذكر من أن رأسه في الكتاب فقط ya maza nana sanar da sanar su ga an bata a al'ummar da labarin manyan ayyukan da za su ta mai wuya mana maza nana sanar da sanar da allah shi ma bala yana da yi wani labarin da ya fara ya fara allah ya fi wanda allah ta zama ta nake yin sabon da zai na yi na musamman da ke a lokacin da zai yi ta da mutane ba za ta taɓa can yau da su ta gudan gabas da kai زي كده المثال لا مبسطة للدين إجابة زي سبحانه وتعالى استغراقتهم إلى وقت أشارة بالكلام فأرسلنا إلى روحا سيدك أي قوة تدعوهم ويأتي ملائكة عليه السلام فتمثل لها بشرا سميا سيد ملائكة أن فإذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ولو أنا تسكت مجالسك إنا دائما أن ميراث الكريم إن كنت تقيا إن كنت مهنا بكم مع أنك أنا أتمنى ni na ta ba da yake san da cewa ku kasa ta wannan yana da yake da kuwa ne da kuma yana da kuwa ne to abana da kun da fara ne ku inna ma ala rasul rabbi li ahbati gurabu sai Allah ka sai malaika ne ke maka sai ya ga dan kai ko wani dan kai ko wani ne ba na ko ne da shi ne ahbati gurabu لن تبالغ إياه قالت عنا يكون لي ولد ولد قلت جاهز كانوا يتكلمون عن ثلاثة أيام فإن يتكلم قالت أنا يكون لي ولد فيأتت وخياره ولم يصدقني بشر لو جئت شرك مالها ولم أقضى بي ko ba kasance kanmu za ku ga ayyukan da ke ta fara na'am maryam alayhi take tambayan kanta take cewa qala kaza take wata musa ta tambayi ta yara ta sami yaro alhalin ita ba karuwa ba sannan namiji ya tausaya wanta ba sai mala'ika jibril yake ce ta qala kadhalika rabu rabbuki huwa alayya haka ne ubangiji ke faɗa. sannan kuma wani abu ne mai sauki a wajen Allah wani na ayatar da linnas mun miki haka ne mun baki yaro ne duk da baki da Ba ki taba zina ba Don mu sanya annabi isa kan ce aya ga mutane wa rahmatan minna sannan kuma kan ce wata rama ce daga wajen mu wa kana amran maqdiya malaika ji ke wata wani al'amari ne fitacce wannan al'amarin an fitacce ya faru sai me ya faru yanzu ya faɗa a nan malamai suke cewa sai mala'ika jibiru ya yi busa a hannun rigarsa mana sai busa a hannun rigarsa sai ta ɗauki shi ne allah ta fa hama lautu sai ta ɗauki annabi ka fanta wa rabbi makanan qasiya za ka sai ta tafi ta yi nesa da cikin annabi isa ta tafi can bayan gari fa ja a hannun makhadu ila jirgin nafalar za ka sai ya kasance na kula ta zo mata tana ƙarƙashin kututturen da biro قال سكت عسيرة يا ليتني كيتنا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا إنا ما أتينا متكاف وانا أبي فاروق وكنت نسيا منسيا نكسر ta وتاتي وتاكم ثاني wannan aya ta nuna bayan Allah na gari suna tsoron abin shari ya faru da su a cikin rayuwar to amma ita wannan kaga ba shari ba ne abu ne wanda ya kasance mata alkhairi sannan kuma wani yana cikin albarkan addu'ar da mahaifiyarta ta yi a lokacin da ta haife ta lokacin da mahaifiyarta ta haife ta ta nema wata tsarin Allah subhanahu wa ta daga shedan da kuma zuri'a da za ta haifa ke wannan ne kenan a ce tana da wata zuri'a wanda za ta haifa shi na Annabi Isa ibrahim alaihi salam za ka duk wani mutum na gani yana tsoron wani abu kun ya shame shi a lokacin da kance yake raye kowa bayan ya kowa zuwa ga Allah subhanahu wataala yake cewa ina ma a ce wannan abu bai faru da ni ba na mutu an manta da ni za ka fara da hannun ta ta dole ka yi hankalin ta ya tashi duwar ana buƙatar a kwantar maka da hankali za ka malamai Allah ki ta fara da hannun ta ta sai mala'ika jibril ya kira ta daga ƙasa daga gare ta a wata kira'a malar ta cewa fanada haman tahta za ka yaran da ke ƙasa ta shi na bisa? sai ya kira ta yake cewa ta Allah ta zani ya bayar ya ta karki baki ciki ƙari ta ala rabu ki ta ta kisariya lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ruwa ya dinga gudana a ƙarƙashin wa wuddi ilayki bi jid'in nakhlati da ka ki girgiza wannan itaciyar dabina da ke ƙasanta تساقط عليك رطبا جنيا ذاك دنيان ababe nunannu za su dinga sakkowa zuwa gare shi wannan aya wani suka ce a ce kenan a rayuwar tauta ya riko da sauri idan kana neman arziki ka nema a wajen Allah fatara ka fita ka nema kar ka zauna a gida ka ce ka dogara ga Allah kawai ba tare da ka yi riko da wani sauri ba ba kana so ka rayu to dole sai ka yi riko da sauri da raka shi ne ka je ka nema abu da raka rayu to malamai ce idan akwai matar da ya kawata Allah ya tausaya mata a sai kar ta yi riko ya ita ce maryam alaihi salam to ba ta da karbi a lokacin ta haihu cikin nata babu karbi amma Allah ya ta girgi da ita ta dabino dan ya kasance dabinin ya dunko ta shi a gaban ta sannan fa Allah yana da ikon ya dunko mata dabino ya kace ta gaishe a gaban sa amma kace ta girgiza ma kace wani zai ce na sai ta riko da sauki a rayuwar shi za ka Allah ya ta wasu ilayki bi dinillah ki girgiza wannan itaciyar dabinan tusaqitu alayki rutuban janiya za ka ƴaƴan dabino za su ringa sakko miki suna nan sun nuna ki fakuli wa shirabi ki ciki shaya ke wa nemu alaihi salam wa qarri aina ki kwatar da hankali kar ki damu kan wani abu da ya faru da ke Allah ne kare ki fa in ma tarayinna min al-bashari ahada idan kika koma gida mutanen ki bani isra'ila suka ganki da yaro namiji a bayan gida su tambaye ki in sun tambaye shi ga an sadaraki ba su faƙuri inni na zartulin rahmani sauma ki fada musu a wannan rana kin yi wa Allah bakance na magana walan ukalliman yau in siya a yau babu wani mutum da magana za ka ki bar ɗanki shi da magana a wannan lokaci to da ka yanzu ta koma wajen bani isra'il sun tabbayar Allah mai zama a masallaci an fara yamma da a gari ga sanan watakila wasu ce munafaka ce inna lillahi wa inna ilaihi za ta Allah ki ta fa'a atat bihi qaumaha tahmil za ka sai wani ta zo da annabi Isa wajen mutanen ta bane ta tana dauke da shi suna gani ba ta bi me ya fare ni qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fadila ya ce wani mu lalle ki zo da babba abu mamaki mai kuma tambaye ta me ya faru da kin aure ne babu wannan magana suka ce kin zo da abubuwan mamaki ya ukta haruna su fara ta, ya ke ‘yar'uwar haruna ma ka na abuki mara a sau'i babanki ne ba mutum banza wani ba mutum babanki imrana ya yi zana a wannan gari namu ba wa ma ka na ƙunmuki bariya mahaifiyarki ba karuwa ba ce sai na kin gari wannan aikin banza a Allah ta فأشارت إلي الله كانت أكتتينوني زواج النبي إيسى عليه السلام قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية suke ce mata ta ya za mu yi magana ga yaron da ya kasance a cikin zanin goyo sabiyan yana ɗan ƙarami za ta buɗe bakin annabi sai ta fara inni abdullahi lalle ni ba Allah ne atani alkitabu Allah ya ba ni littafi wa ja'alani nabiyyan Allah ya sanya ni na kasance annabi wa ja'alani mubarakan Allah ya sani mai albarka aina ma kuntu duk a inda nake wa awsani bis salati waz zakati Allah ya mini wasiti da sallah da zakka ma su hayya matakar ina raye wa barran bi Allah ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata kaga ce wa barran bi ba sabanin annabi ya ce wa barran bi ina yi wa na biyayya amma sai ta wa barran ina yi wa mahaifiyata biyayya dan ka gane fa annabi Isa an same shi ne da kalman kun fa yakun za ta mahaifiyar shi ita ce wata ta gansu ita ce uwar ta talko ita ce mahaifiyar shi wa barron biwa ta ce Allah ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah bai sanya ni kangararren bawa ba shaqiyyan mara rabu wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni yawma wulidtu ranar da aka haife ni wa yawma amutu haka aminci ya tabbata a gare ni ranar da nan kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yau ma uba aku hayya haka rana da ra'a ta da ni ina rayayye Allah nake roƙo ya sa ni na cikin bayan Allah masu aminci a baya nake fari annabi zakariya da annabi isa su roƙi Allah aminci ne a wannan gurare guda uku malar ta ce wannan gurare guda uku suna cikin guraren da ɗan adam yake cikin firgi ranar da ɗan adam ya bar cikin mafi shigo duniya a ranar yana cikin ne. so da ya fito daga cikin mahaifiyar shi ya shigo cikin wata hayaniya haka ranar da mutum ya mutu yana cikin firgici bai san mai rage tara a gaban Allah bano ta'ala ba da haka sai Allah ya mutar da annabi Isa a wannan rana sannan ranar da mutum da aka shi a gaban Allah bai san aljanna sai ko wuta ba da haka rana ce wacce ba wa ke cikin firgici wannan yasa Allah fatala ya mutar da annabi Isa a cikin wannan rana to da haka kaga yanzu qissan Maryam alayhi salam ba za ka same ta cikakkiya ba sai ka haɗa wannan ayoyi na suwatu ali imrana da wa'insan ayoyi na suwatu wani shi ne da baki sun maki da to da ka allah suwa ta rake mana wani wayu allimuhu alkitaba aya ta arba'in da takwas cikin suwatu ali imran wayu allimuhu alkitaba allah ne sa da ɗanki rubutu mana ɗanki da iya rubutu da wannan kenan mutum ya kasance bai iya rubutu ta waya ce a rayuwar shi duk wanda bai iya rubutu ta waya ce Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wani bai iya rubutu ba sannan rashin iya rubutun manzan Allah ta wala shi shigo a wajen da manzan Allah ya iya rubutu ya iya karatu da mushrike sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alquran da ya yazo shi ce kirkiro zaka sai Allah ta gira wa manzon Allah ce bai iya rubutu ba da kuma karatu amma mu da muke biyan manzan Allah rashin iya rubutu rashin iya karatu ta ne wajen musulmi za su Allah ke faɗawa maryam alaihi salam wa yu'allimuhu kitaba wannan dana kida ne mai albarka Allah zai san da shi iya rubutu wal hikmata Allah zai san da shi hikima wat tawrata Allah zai san da shi littafin at-taura wal injil haka Allah subhanahu wa ta'ala zai san da shi littafin injila isra'il إلى بني إسرائيل سنة النبي إسا منظر يزوى بني إسرائيل ذاك أي أبو أي zuwa يزوى بني isra'il. za ka annabi isa ne dinga ce musu an yi karfi bi ayatin mai tabbas na zo muku da aya daga wajen ubangiji an yi akulku lakum min atsin sannan Allah ya bani wani iko zan dinga mulmula kasa na dinga mulmula yunku ka hay'ati tsayri sai da mai da shi ya koma kamar halittar tsuntsu fa an fi fihi sai na yi busa a cikin wannan abun da na kasance na mulmula da hannuna fa yakunu tayran bi idhnillah sai kan ce tsuntsu da izinin Allah wannan wata mu'jiza ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Isa alayhi salam to Allah fatala yana duba abin da ya dace da al'umma da aka aika musu da manzo sai Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi irin mu'jiza da zaka kama hankalin wannan al'umma ذاك الله فتلك فأنفقوا فيه فيكون طير بإذن الله sai na yi busa a cikin wannan tsuntsun sai kan ce tsuntsu da izinin Allah wa ubri wal akima sannan Allah ya bani wata mu'jiza zan dinga warkar da yaron da aka haife shi makawo ma yaron da aka haife shi makawo idan annabi isa ya zo ya shafa shi sai kan ce idanun shi wannan mu'jiza ce ta biyu wacce Allah subhanahu wataala ya ba annabi isa alayhi salam wal abrasa sannan Allah subhanahu wataala ya ba ni iko da dama na dinga warkar da mutum da kace cuta ta albar shi ne mutum da kace yana da wannan fitna ta kace irin wannan jaja wannan sosai haka zabiya ke da ka Allah ta ya ba mu annabi Isa wannan mu'jiza da dinga warkar da irin wannan bayan Allah wa uhi al-mauta bi idnillah sannan ko dan dinga rayar da mutum da izinin Allah na rayar da mutum da izinin Allah na ga wajen kowar mutum da ya da rasuwa na ce ta ce Allah ta riji da izinin Allah ba da izini da izinin Allah in ji annabi Isa alaihi salam wa unabbi'ukum bima ta'kuluna sannan ko nan dinga ba ku labarin abin da kuke ci a cikin gidanku idan ku fito nan sai aiki abin kaza ka ci a gidanka a gidanka abin kaza aka maka ka dafa kaza sannan ka bar ma abu kaza a matsayin aji a gidanka wa ma tadakhiruna fi buyutikum haka nan dinga ba ku labarin ababen da kuke ajiwa cikin gidajenku kaga wannan mujiza ce da ka kai da ka fito a gidanka a rumbun ka ta aji abinci kaza sannan abincin da ke shekara kaza kana ci kuma da ke wata kaza duka wannan mu'jiza ce wacce Allah wata wata'ala ya ba annabi Isa alaihi salam da mukara tsarin bayani a cikin abin da malam daga su da kawo a cikin tafsiri inna fi zalika la ayatan lakum annabi zaki ce wata lalle a cikin ababi akwai aya gare ku ya ku bani Isra'il in kuntum mu'minina inda ku mu'minai wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura sannan ina gaskata abin da ya gabace ni na littafin at-taura ma littafin annabi Musa ina gaskata abin da ya gabace shi wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurima alaykum sannan ni na zo ne zan na ababen da aka haramta muku a shari'ar annabi Musa alayhi waji'tukum bi ayatin min rabbikum sannan annabi Isa yake cewa na zo muku da aya daga wajen ku. dan haka ya ku bani Isra'il fastaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'uni sannan ku kun yayya ku da lalle ni annabi ne daga wajen Allah ba dan Allah bane zaka ni bawon Allah ne wanda na kace daga kalmar Allah ita ce kun fa yakun kun fa yakun Allah da yanayin da ya halatta cewa kasance sai na kasance inna allaha rabbi lalle u Allah shine ubangiji na wa rabbukum sannan shine ubangijin ku ya ku bani isra'il fa'buduhu ku bauta wa Allah shi kare kaga annabi ta ce shi dan Allah bane zaka san alauce ki bauta lalle ni bawon Allah ne sannan Allah shine ubangiji na ubangiji ku ku bauta mai shi kare hada siratun mustaqim wannan ita ce hanya mu daidaiciya ibn kasar yake ta yaqulu ta'ala mukhbiran an tawabi bishatil malaikati li maryam bi biniha isa alayhi salam Allah a wannan ayoyi daga aya ta 48 zuwa aya ta 51 Allah yana bamu labari ne akan cikar bisharar da Allah yayi wa Maryam alayhi salam ga ɗanta Isa da Maryam anna Allah yu'allimu al-kitaba wal hikma lalle Allah ne sa da annabi Isa iya rubutu da kuma hikima sannan Allah suwata zai sanar da shi littafin attaura da injila attaura shi ne littafin da Allah ya sako da Musa ɗan Imrana injila shi ne littafin da Allah ya sako da annabi Isa alaihi salam malika wa malika da Isa alaihi salam ya hafazu haza wa hada annabi Isa ya haddasa attaura sannan kuma ya haddasa littafin injila za ka duka littafin annabi Isa ya haddasa su wa qawlu ibnu kafai kita fadan Allah wa rasulan ila bani Isra'il an yi ji aluhu rasulun ila bani isra'il allah zai sanya annabi isa ɗan nan naki ya gansa ɗan aikin allah ya zuwa ga bani isra'il ƙa'ilan lahun sannan idan annabi isa ya je zai dinga ce musu anni qad ji'tukum bi ayatun bi rabi. tabbas na zo muku da wata aya da wajen ubangijinku sannan ko na dinga mulmula yunku na yi shi a matsayin jikin tsuntsu a yin irin halittar tsuntsu sai na yi busa a cikin wannan yimfin sai kan ce sun tsura izinin Allah subhanahu wa ma to kazalika kare fa haka annabi ta yake yi yusawwiru min at-tin shakla at yana daukan yinkuma na kasa da turbaya sai yayi shakalin tsuntsura ita thumma yanfuhu fi sannan sai busa a ciki fa yatiru iyanan bi idnillahi azza wa sai ya kasance ya tashi a ga mutane ko yana gani ya koma tsuntsu amma ba da izinin Allah ba nabi isa da ke da iko ya kawo a mu'ujiza sai Allah ya ba nabi isa alaihi salam dan al'umman annabi isa fi imani da annabi isa alaihi salam mu'ujiza ta bi da Allah ya bashi yana buɗe idan yaron da aka haife shi makawo a yaron da aka haife shi baya gani idan annabi isa ya zo ya mai addu'a shafa idanu sai idanu ya bude don daga cikin mu'ujiza Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi isa yana warkar da mutumin da ya kasance yana da zabiya a cikin shi da ka nemi addu'a ya shafa sai kasance ya tashi da idan Allah ya kasance ba a gani wannan zabiya abu na uku wa uhiyar mauta bi idhnillah sannan ina rayar da matattu da izinin Allah da izinin Allah ba da izinin da ba ibnu da kita qala kaseerun min al mafi yawan malaman musulunci sun ce dangane da wannan ayoyi بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب آل زمانه Allah yana aiko kowane annabi da cikin annabawan shi da da ta dace da mutanen zamanin shi kowane annabi ana aiko shi da mu'jiza wata ta dace da mutanen zamanin shi fa kana al ala zamani Musa alayhi salam as Musa abu farin jayi ya shahara a zamanin shi za ka wannan Allah subhanahu wataala ya girma wa annabi Musa alayhi salam ya zo musu da ayar da ta karfin hankalin za ka fir'auna ya tara masu siri wanda sun kware wajen siri za ka da suka zo sai suka yarda sandunan duka sandunan su koma matijai za ka ba sun yaka suka yi tsukunsu suka gama da annabi Musa alayhi salam ya yadda sandunan ke hannun shi ta kowa kasuwar matijiya sannan bayan ta ko ba kasuwar macijiya duk sai ta haɗe wani macijiyan masu tiri sun ga abin da ya fi karfin hankalinsu da ka yi suka ce kalu amanna bi rabbi haruna musa nan ke kawai suka ce mun imani da ubangijin annabi musa da annabi haruna mun imani da ubangijin annabi musa da annabi haruna da ka sai allah fagala ya aiko annabi musa a zaman da kace sirri kyau ake to da ka idan ana so a yi imani da annabi musa sai shi ba da irin wannan sai mu'jizar annabi Musa ta ga irin wannan abu da wannan ne bani Isra'ila za su yi imani da annabi Musa alayhi salam da ka ba na kita fa ba'athahu Allah bi mu'jizatin baharat al-awsam sai Allah ya aiko annabi Musa da mu'jizar da ta kasance ta karfin idanuwan mutane wa hayyarat kulla saharin sannan ka ce mu'jiza annabi Musa ta kasance ta firgita dukkan wani mai sirri falamma staiqanu annaha min indillahi lokacin da suka tabbatar lalle wannan aya ce daga wajen Allah aljabbar wanda Allah subhanahu shi yake gyara kare bai in qadu lil ita sai suka mika ya suka musulunta mun banda wasu wanda suke taurin kai kamar fir'auna da jama'a wa saru min al abrar mutanen annabi Musa suka ce cikin bayan Allah ba su yi Allah biyayya duk da sun wala da annabi Musa alaihi salam da ka karatun mu na suratul baqara shekaru uku da suka baya za ka yadda bani isra'ila suka wani da annabi musa wanda suka wani da annabi musa ba wanda suke imani suka wani da shi a saukar da wannan sauran suke kai ruwa masu wadda adawa da adam arz wani abinci ne wanda akwai shi yankin sudan da egypt za ka abinci da wani kala gida ke baki za ka sake su ba sa kan nama tsantsan nan da almanar sola a sawa a ba su ko albasa da kuma al'adar to da ka amma annabi isa wa an ba isa alaihi salam amma annabi isa fa ba'athahu fi zamanil atibba Allah ya aiko shi a da likitoci to dole idan ana so bani isra'ila su yi imani da annabi isa sai an ba shi abu da zai kama hankalin wa ashabu ilmi tabi'a Allah ya aiko shi a zamanin mutane da da ilimi na tabi'a fa ja'ahum min al-ayati bima la sabila li ahli ilayhi da ka sai annabi isa ya zo musu da ayoyi irin ayoyin da babu wanda zai iya zuwa da wani abu sai Allah ko kuma annabin Allah da taimakon Allah subhanahu wataala za ka sai ya kasance Allah subhanahu wataala ya ba annabi isa alaihi salam magunguna ta yadda ya kasance Allah subhanahu ya karɓe shi da shari'a sannan kuma Allah subhanahu ya ba shi ikon idan ya kasance ya mulmula abin da yake na yin ya koma tsuntsu da izinin Allah subhanahu wataala sannan Allah ta'ala ya shi magani na ciwon yaron da aka haifa na makanta duk wajen da kaje ka samu magani ta wajen Annabi Isa alaihi salam mana likitan likitocin kenan sannan Allah subhanahu wataala ya ba shi maganin warkar da mutumin da ya kace aka haife shi da tafiya dole da kaje baka ta wannan magani sai wajen annabi isa alayhi salam da kaje shine kogar ta baki da wa ba'ta man huwa fi qabri rahiyun ila yawm sana sannan kuma zai iya tada mutum da ya kasance ya jiddige a cikin kawarin shi zai ya kace bani isra'ila suka daddike da su imani da annabi isa alayhi salam wani abin da ya shafa annabi isa idan ka zaka kana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaba su baki daya zaka shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a gawar da aka iya zance da fasahar magana da balagar magana a lokacin da larabawa suke faɗin waƙe yadda suke so su karya harshen yadda suke so za ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya girma wa Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin alkur'ani littafin da a ce mutane da aljanu za su taru dan su zo da kwata-kwata alkurani ba za su iya ba Allah yake cewa kullu in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-quran la ya'tuna bi mithli ka fara musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake mutane da aljanu da su haɗu dan su zo da irin alkurani ba za su iya zuwa da shi ba walau kana ba'dhu li ba'dhin zahira ko da shashi na karfa shashi to lokacin da suka kasa zuwa kwata-kwata albashi Allah ce to a dai raga musu mana su ba da turori guda goma am ya kulu na tsara a tu bi ashe suwari musu yi muftara Allah ce su to zai ke cewa suna cewa alƙur'ani manzan Allah ne ya ƙirƙiro za ka kace musu su zo da kwatankwacin turori guda goma inna alƙur'ani in je da siya suka kasa sai Allah ce to tuna kun kasa ku zo da sura guda daya wa in kuntum fi raibi مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Allah ke ce idan kuna raya wannan alkurkun kuna cikin shakka cikin abin da aka sako da manzo Allah na alkurani to yanzu ga mai sauki duk da ku larabawa ne shakka mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun iya zance kun iya faɗin waƙe to tunda kuke alkurani waƙe ne ku zo da irin alkurani suka kasa da suka kasa suka ba su ba har ya kasance wanda ake ce musai da wasu kazzab wata rana kafin amru ibn al-as ya musulunta za ka yi wajen musulma a zauna a yi ra kafin ya musulunci lokacin da aka sauka da manzon Allah suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil da amru ibn al-as ya dikita yau kaji aka sauka da mutumin ku an sauka mai suratul fil sai musailama kalkalin da ya ce to shi ba ai annabi ne shi ba an so kome da wata sura alfil wal fil wa ma adaka wal fil amru ibul asba musulmi bane a lokacin musulmi ta ba ya kalle shi yake cewa kai ka san wallahi na san ƙarya kake ka san wannan magana da kai babu balaga a cikin ta babu fasaha a cikin ta to da ka sai Allah ta'ala ra'ayi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azawan da larabawa suke faɗin zanje da waƙe na waƙe da ka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da irin wannan ba ba za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka da wannan malaka tana cikin mutum alkurani arif lamim za ka duk yadda kaje ka dawo sai da kace Allah subhanahu wa ta'ala ke san me kirbi da wannan to za ka larabawa kuna fadin wake sannan kuma ai da yaran larabci kai fadi da wurin ne ji ai kai fadi arif lahu to ga sai ake yi da wannan suka kasa sanin wannan sai wannan ne lalle alkurani mu'jiza ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mu'jiza ce wacce Allah ya yi alkawarin ya kiyaye ta zai kiyaye ta har zuwa ƙarshen duniya wani muke roƙo ta da mu duniya da lahira to da haka wannan mu'jiza da Allah ta rayu annabi Isa ya ba shi dan bani Isra'ila su yi mai da shi amma kuma ƙarshe wasu yi mai da shi ba har ya kasance za mu zo karanta nan gaba Allah ta rayu ɗauki annabi Isa ya yi sama da shi sannan kuma annabi Isa da zo makaranta gobe da ya dawo ƙarshen duniya hadisai ne masu yawa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne mutawatirai ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ya ji wannan hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suke cewa sahabban da suka rawaito hadisi daga wajen manzon Allah ko wanda imamu shukari ke fadi yace sahabbai su 29 sannan kuma a jama'a hadisi irin wannan ba abu ne na wasa ba abin da aka samu sahabi daya biyu uku suka kai ishirin da ba abu ne abu wasa wa jama'a hadisi suke cewa lalle wannan yana cikin al-mutawatir wanda yawan hadisi mutawatir a jama'a hadisi za ka gaba su da yawa ba su ga ɗari uku da wani abu ba kuma yadda imamun kisani ya rahama su lahi farana ai sai ɗari uku da goma ya sawa na wajen za ka ta ga wannan wasu suna da sai na wasa to amma za ka ga wasu suna ƙarfe zuwa annabi isa alaihi salam abin da ya sa kai shi ne wataƙila akwai karanci na menene na ilimi da kuma samun hadisan suke magana kan nabi isa alaihi salam insha Allah goda mu kada kautar da kinsu Allah ku rikola da mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta التوفيق واتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين